نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجزاء والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يتبعون الأولى سيتبعون أحسنه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ci gaba da karatu mu cikin littafin sharhu mukaffiratul dunub sharhu mukaffiratul dunub wallafan babbar malama Shaykha binti Muhammad al-Qasim hafizahullahu ta'ala wanda wannan insha Allah shine majalisin mu na bakwai a yau 21 ga watan Rajab hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina na da shekara 1443 wanda yake daidai da 22 ga watan Februari miladiyar annabi Isa ɗana na Maryama idan ya inganta har yanzu muna nan akan gaba da malama take magana akan abubuwa da ake son shi bawa ya yi. don neman tsira daga sharri na zunubi Bari ku salama hanya na samun tsira minar zunub daga zunubi to mun karanci hanyoyi guda biyar da malama ta kawo wanda yanzu insha Allah za mu tashi akan hanya ta shida malama ta ce alhazaru min su'il khatima shine mutum ya kiyayi mummunar karshe haitu aqlaqa qulubul arifin ah, haitu aqlaqa ko qulubul arifin billah yanda shi tsoron wato mummunan karshe. ya matsawa zukatan wa'anda suka san waye Allah madaukakin sarki al-mu'azzimin li shar'i wa'anda suke girmama shari'ar Allah subhanahu wata'ala wa ma'anahum alayhi min al-istiqamati wa ta'a duk da kuma tare da wato abin da suke da shi na istiqama wato dogewa akan aikin alkhairi wa ta'a da kuma aikin ta'a al-istiqama yana daga cikin abubuwa da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya umarce mu da shi wani mutum ya taba zuwa mashurin hadisi mun san shi yake cewa ya rasulullah kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak sai faɗa min wani zance cikin musulunci wanda ba zan je in samu waninka in tambaye shi irin wannan ba sai ce da shi mai sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi kul amantu billah thumma taqim ka ce na yi imani da Allah sa'annan kuma ka doge akan haka Allah madaukakin sarki ma ya siffanta bayinsa na kwarai da istiqama الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة lalle wa'anda suka ce ubangijinmu shine Allah kuma suka doge akan haka al-istiqama shine mutum ya fara aikin alkhairi kuma ya tabbata akai ba tare da ya kauce ya bar wannan aiki ba to irin wa'annan mala'iku suna sauko musu suna musu bishara na alkhairi suna ce musu la khawfun alaykum Allah ta khafu wala tahzanu kada ku razana kada ku shiga cikin bakin ciki saboda me yasa saboda Allah madaukakin sarki ya yarda ku amma ko wannan an dokar ransu mala'iku za suna lallashin su suna ya ayyatu hal nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya yake wannan rai da suke cike da nutsuwa irji'i ki dawo ila rabbiki zuwa ga ubangijin ki radiyatan kina yardajiya mardiyatan abar yarda mai Allah kuma zai ce mata ranar tashin ziyama fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati shiga tare da bayina na kwarai shiga cikin gidan aljannata to su bayin Allah na kwarai duk da istiqama dogewa da suke da shi akan aikin alkhairi da ayyuka na ba'a da suke da shi wanda idan kai wanda ba su ba aka ijiye ka a gaban su sai ka raina ta kanka na ba mu labarin sallah na Imam Ahmad ibn Hanbal raka 100 ne wanda ce muku yana yi yana sallah raka'a 300 yaumiyan nafila to kai kai kai nawa kake ka ga in aka ce kwatan ta naka sallolin nafilan yanzu ba nafilar ba farillar ne ma mun kasa illa qalilan min ibadi min ibadi salih min ibadi ibadi illa qalilan min ibadi al-mukhlasun in Allah sai kaɗan da da da da tsefe na tsinci na zame daga cikin bayi kaɗan ne mutane wanda za ta ga mutum ya zauna ya yi hamsu a nan duka kaɗan ne cikin mu muke iyawa a yanzu haka a rayuwar da muke to ba maganar farilla ba nawafil ma kaɗai yana raka a kusan ɗari uku lokacin mihina lokacin fitratu halƙin ƙwa'an da aka yi mishi duka da ke sallah ɗari da hamsin raka a wuri ɗari hamsin to gaga ai wannan ya fi mu istiƙama ya fi mu aikin kuma ko ba haka yanzu kamar kamar kamar sa'id ibn musayyab bai taba ganin tsayen wani a gaba ba sama da shekara arba'in sama da shekara 40 wai a ce yana sahu na biyu bai faru ba yana nan a sahun fari da shi za ko ya zama shi ne liman ko kuma shi ne a sahun fari takbiratul ihram ba ta kauce mishi ba shekara arba'in to mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kai na kwana arba'in ma in mutum da duk mutumin da ya kwana arba'in ba ba za a rubuta shi cikin munafukai ba ba shi da munafurci kwana arba'in kana da kanta takbiratul ihram a cikin mu akwai wanda ya taɓa 40 straight days a kodin lokaci da sai da zai fasa kwana 28 ko da tara ranar na shiga kama ruwa kamun in fito kawai limami biya daga kambara, har hawaye da idan yi yau kai ba zai jira ne ba a cikin mutum kaɗan ne suke iya jurewa sun yana wallahi da kyar na iya na haɗa kwana arba'in ɗin nan takbiratul ihram bai kuɗin ce mun ba wallahi da kyar na haɗa kwana arba'in ɗin nan sa'a da na ci na haɗa kwana arba'in ɗin har na haɗa da ku ramadan na haɗa da su ramadan su abin nan wa musamman da ya zama ni limami a ramadan to kaga dole a jira ne ibada suna da istiqama kuma suna dogewa kan aikin ba'a illa annahum yakhafuna an tazilla bihim alqadam sai dai suna tsoron kafar su ta zame bi ma'asiyatin saboda wani aikin sabo fa tuqbida arwahuhum alaiha sai kuma a dauki rayukansu akan wannan sabon saboda me yasa saboda innamal a'malu bil khawatim idan har karshe ta baci shikenan annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya faɗa Allah innamal a'malu bil khawatim ayyuka lalle karshen su ne important hmm? fa yahtima lahum bisu bisu sai kuma ya zama sun yi mummunan karshe fa kaifa fa kaifa wa qad ra'u sar'a dhunub yamutuna ala ghafla to yaya ba za su razana ba bayan sun ga wasu da zunubai ke kada su suna mutuwa cikin gafala wasu zunubai sun yi kokowa da zunubi zunubi ta kada su sun mutu akan sabo akwai mutanen da a farkon rayuwarsu an su da salaha amma ƙarshe sun zo sun bata walabin ابن ibn ابن mai ke cewa da an zakara aqwal ba abin muhtadirina bayan ya ambato labaran wasu wa'anda mutuwa ya zo musu yayin mutuwa mimman lam wasa ne husn khatiba cikin wa'anda ba a musu dace da kyakkyawan karshe ba na so in ɗauko labaran da malam ya kawo ma Allah bai bani dama ba tun shekaran jiya nake kokarin fito da wayannan labarai ban iya na fitar da amma ana ba da labari cewa wani wato yayin mutuwa ake ce da shi la ilaha illallah wani ne ya bi mutuwa aka ce da shi ka ce la ilaha illallah buɗan bakin shi sai ce haihar kaito hila baini wa bainaha yace ai an samu shamaki tsakanina da faɗin la ilaha illallah yayin mutuwa da bakin shi yake faɗin haka yace haihar kaito na ai ni an yi mini shamaki tsakanina da faɗin la ilaha illallah kaga Allah madaukakin sarki yayi gaskiya wa hila bainahum وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم في شك منه مريب أنت شامكي tsakaninsu da abin da suke kwaɗayi a kowayen da za su ce bari in je kamun in mutu zan gyara bari in je in an taba, kamun in mutu zan gyara to na bainahum an sa shamaki tsakaninsu wa bai ma ya da abin da suke sha'awa da abin da suke kwaɗayi na jin daɗin duniya kama ku ila bi asha'ihim bi asha'ahum min qabl kamar yadda aka yi da wato ire-iren su da suka gabata me yasa innahum fi shakkin minhu humuri? saboda su sun kasance suna cikin shakku suna cikin kokonto akan al'amarin Allah subhanahu wataala akwai wani kuma da mutuwa ta zomar aka ce mar la ilaha illallah wallahi sai ce ma yanfa'ani an aƙula, la ilaha illallah yace ba abin da zai amfana mini ko da na ce la ilaha illallah walam ada ma'siyatan illa taqabtuha babu wani aikin sako da na san zan iya in ji shi yace sai da na aikata to yanzu ko na la ilaha illallah ba za ta mun amfani ba wannan kalmar shi na karshe kenan wani attajiri da ya zo mutuwa iya kwanta shi fitin mutuwa ƴaƴan shi suka zo suka zaga shi wannan ce ya abi kun la ilaha illallah ya abana kun la ilaha illallah baba ce ne la ilaha illallah wallahi sai ke ce musu gida kazan nan a je a sa kaza a sa kaza a faida, gida kazan nan a je a sa kaza da wani kaza ina bin shi kaza a je a yi kaza a je a yi kaza wallahi haka kuma mutu wani ba ɗan giya ba ne amma kullum yana cikin ɗan giya kullum yana cikin giya a zaune tare da ɗan giya wallahi mutuwa ta zo shi ma wani amini shi yake ce mara ƙul la ilaha illallah sai yake ce mara ishiram anta sun ma'askini ishiram anta sun ma'askini kai ka sha in ka gama sha ni ma iya ka zuba bin nisha yana nufin giyar lokacin da mutuwa ta zo mar yana magagi aka ce mar qul la ilaha illallah la ilaha illallah sai ce ishrab anta thumma sqini ka sha in ka gama ni ka shayar da ni akwai wasu samari kusan su biyar ne ko hudu kullum ba su da harkar yi 'ya'yan masu akwai ne cikin kasashen larabawan ne za su haɗu a je hotel a sha giya a taru da yan mata a yi haka kawai har gari ya waye idan kuɗi ya ƙare ne a dawo gida in an ɗan sake karɓa a gurin iyaye sai a kuma komawa a je a ƙara ɗaya daga cikinsu kullum mahaifiyarsa tana marfa wannan abin babu kyau idan Allah ya karɓi rayuwanka akan haka fa ya za ka ƙare Allah ya gishi wata rana sai suka yi alkawari da wata karuwa ita za ta zo ta su kwana tare da shi ne a gidansu sa'annan ya je shi ya sayo musu giya ya kawo cikin gida ya ije abokan shi da suka zo wani zo musu ta'autun mana sai shi a yau ba zan je ba mun yi alkawari da wace za ta zo ta gida mu kwan saboda haka sai dai ko gobe in za a haɗin biyu ku mu fita tare suke to shi kenan suka tafi suka ibi 'yan mata suka je su hotel washe gari da safe yana hanyar wucewa kawai ya ga 'yan sanda da sauransu an taru a bakin hotel ɗin an rufe hotel ɗin sai zo yake kumbulan mai ya faru mai faru sai aka shayi an samu gobara ne a cikin restaurant a cikin hotel ɗin jiya kuma har an samu rashin sai hankalin shi ya tashi ya ta kiran abokan ba su waya ba sa ɗagawa aka ce yaya aka ce to a duba rayayyu ba sa cikin wanda suka fito da rai sai aka zo ana duba in ya taba naman yana sabulewa sai ake cewa ka wannan ya ce aboki nan amini na ce to an zo an same shi bare shi aka yi a jikin wata suna kan zunan wutan ya kama su ya kashe to a lokacin ya gane cewa lallifa ba shi da dama shi da damar ya rasulan an al'amal wa gharrahu qulul amal al-maut ya'ti baghtatan wal qabr amal ya kai wa annaka fala daga aikata aikin alkhairi tsawar buri ya ruɗe ka kana ganin kai saurayi ne za ka jima a duniya ka sani ka mutuwa tana zuwa karɗan ba ka ta kama mutum kuma kabari shine akwatin da mutum zai tarar da ayyukan shi a ciki saboda haka dole mu yi kokarin gyarawa na ya gafarta mana to malam akwai wani akwai wani shi ɗan luwaɗi ne asalin shi ba a ɗan luwaɗi ba ne amma ya ga wani yaro irin al'amuraji da muka yi a ibn luwarji da ya ga yaro ne ɗan shekara sha hudu sha biyar sha shida saurayi ba gemu fari kyakkyawa kawai ya fara san yaron muni shi kawai yaron ya yadda mara su yi luwaɗi wallahi da yaron nan ya kiyar damar sai shagar ta kama shi na daga cikin matakan soyayya akwai shagaf, wanda Allah ya magana kad shagafaha hubba Allah ko yi shi da sharaf na kauna daga nan fa kenan sai rashin lafiya yaron nan wata ran sai mar alƙawarin zai zo shi irin dan ya irin kauce mar din nan sai mar so kenan gobe zan zo sai ya kyale shi Allah da ya zo shi wannan rashin samun yaron da ya yi a ranar da yaron ya yi alkawari sai zazzabi ya yi tsanani har alamun mutuwa suka fara bayyana wani aminin shi wani mutumin wani abokin shi mutumin kirki iya zaune a gefen shi sai ji shi yana waka yana cewa shi yaron da yake so din sunan shi aslam sai ke cewa ya aslama ya rahatal alilu wa ya shifa'ul mudnifud مدنف النحيل ويا شفاء المدنف النحيل رضاك أشهد إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل yace neman yardanka ya fi soyuwa akan a raina sama da rahamar Allah madaukakin sarki yardanka ka yarda min da abin da nake so aslam ya fi min Allah ya yi min rahama abokin shi yake ce mara ka daina faɗin haka wallahi bai ji ba yana ta kalmar shi na ƙarshe abokin shi ya tashi ya bar gun shi da isa kofa bai mutu kaga mummunan ƙarshe ba abin da ya kai shi muni Allah ka kyautata ƙarshen mu wal hikayatu fi hadha kathira hikayoyi irin wannan suna da yawa za a ta kawowa ba za su isa ba to ibnu qayyim yake cewa fa man kana mashghulan billah duk wanda ya zamo shi Allah ne ya shagaltar da shi wa bi da kuma ambaton Allah zikirin Allah wa mahabbatihi da kuma san Allah fi hali hayatihi a cikin rayuwarsa ya zama wannan shine damuwarsa wajada zalika ajwahu wajada zalika ahwaja ma huwa ilayhi inda khuruj ruhihi ila Allah zai samu lalle na'am alhikayat shine labarai hmm? ce waje da ka zai samu hakan ahwaja ma huwa ilaihi zai tar ne abin da yafi bukatuwa gare shi inda khuruju ruhihi ila Allah yayin da ran shi ya zo fita zuwa ga Allah madaukakin sarki wa man kana mashghulan bi fi hali hayati duk wanda kuma ya zamo ya shagala da wani ba Allah ba a rayuwarsa wa sihhati da kuma yayin da yake lafiya فيتعثر عليه الاشتغال بالله فيتعثر عليه اشتغاله بالله فيضمو يضمو شغل سوار قد الله مدعو كتنتركي يا وحلا قريشي فيضمو يا وحلا قريشي وتو آه، آه، وحضوره معه كما يضمو وتو فانتود inda mautihi yayin mutuwarsa malam tudriku inayatun min rabbi matukar wato bai samu kulawa daga Allah madaukakin sarki ba Fali ajili haza kana jadiran bil da an yarzama qalbahu wa lisanahu dhikra Allah shi yasa saboda haka ne ya zamo wajibi ne akan wato duk wanda ya ainihin yake da hankali ya ainihin lizumci ya lizumta wa zuciyarsa da harshensa zikirallahi baton Allah haifu makana a duk inda yake to in ka gane cewa lallai Allah shine abin da ka ci bukata sama da kowa sama da komai to wajibi ne ka lizumta makanka kanka baton Allah madaukakin sarki karatun alqur'ani salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallam yawaita yin hailala hauƙala, tasbihi tahmidi talili <coughs> da dukkanin takbiri da dukkanin nau'o'a na zikiri da kasan zai kusanto da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki لأجل تلك اللحظة in إن فاتت شقى شقاوة abadi saboda wato wannan lokacin da in ta kubuce maka in ta kubuce wa bawa bawa mutuwa ta rike shi yana kan harka na barna to shaka zai taɓe shakawatar abadi taɓewa irin na har abada saboda ba hutu idan ba aljanna ka samu ba kamar zuwa ya anin nari wa udkhila jannata faqad duk wanda aka kautar rashi daga azabar wuta aka shigar da shi aljanna to haƙiƙa shi ya rabauta gane ko kaga wanda kuma aka wato ya fada wuta kuma fa bai shiga aljanna ba kaga shi ya tabe ya shiga uku kenan ku فنسأل الله أن يعيننا على ذكره من رضوان الله مدوكتين تركية تيما كامن وجن أنبتنسا وشكري ba غريشي وحسن إبادته دقومك كاور بوتا غريشي abu na bakwai a tafakkuru fil ma'ani daga cikin abin da zai taimaka ba mutum wajen mutuwa shine mutum ya zamo yana tunanin makoma mutum ya zamo yana tunanin makomansa Iza tafakkara al'abdu abdu fi hali duniya. idan bawa ya yi tuntuntuni dangane da halin duniya hmm? ah. fi halin duniya dangane da halin duniya hmm? idan bawa yayi tunani dangane da halin duniya wa annaha mazra'atan akhirah mazra'atan lil akhirah kuma ya gane cewa duniya ita ce wato filin shuka da za a yi shuka don lahira in gane ku tafakkara fakkara fil qudumi ala rabbih kuma yayi tunani wato yanda zai riki Allah madaukakin sarki wahidan farda shi shi ɗaya kilo kowa an yi haɗu da Allah madaukakin sarki ne shi ɗaya ku wala ƙarji tumuna furada kama falakana kun awwala marra wa taraktun ma kawwalna kun wara a zuhurikun وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنهم ما كانوا يفترون للي واتو دكني واتو واتو za ku zo walaƙar jitumuna kuma hakika kun zo mana fura da kuku kaɗan kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halice ku a karon farko وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم أي وتركتم ما أعطيناكم وراء ظهوركم Kun bar duk abin da muka baku a bayan bayan kuma wa'anda kuke tsammanin da su zo cece ku nan ba ma don ba mu gan su tare da ku ba نرى ما نرى معكم شركاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء بمغوا annan abokan tarayyar da kuka yi tsammanin cewa su za su zo su cece ku ba laqad taqatta bainakum ay dukkanin alaka ta yanke a tsakaninku wa balla anhum ma kuntum tazumun kuma duk abin da kuke riyawa da yake tsakaninku ya ya ya ya ya bace da ya bace wa tafakkara fil qabri wa zulmati kuma mutum yayi tunani dangane da kabari da kuma duhu da kabari ke da shi wal qiyamati wa ahwaliha yayi tunanin kiyama da kuma irin yanaye-yanaye marasa daɗi da take da shi da irin tsanani da alƙiyama take da shi mutum ya yi tunani akan haka wasira mutum ya tuna da tsiraɓi wa hiddatihi da kuma kaifin sirabi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ce tafriza kaifi tafriza ma kaifi wal mizan mutum ya tuna da scaling auna ayyuka siqalihi wa khiffatihi nauyinsa da rashin nauyinsa nauyin da mizani yake da kuma rashin nauyi na mizani me Allah madaukakin sarki ce wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tuzlamu wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin Allah yace zamu kawo ma'auni na adalci mu ije ta a ranar tashin kiyama idan da daidai da kwayar ya ce na aiki Allah yace zamu zo da ita kuma mun isa lallai mu ne masu hisabi كما فمن فمن يع فمن فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية إذا كان تاي لوي متن يشغى الجنة إن تاي متن يشغل يشغى وتر وتطاير الصحف إن أكتنا يندد تقدم أيك ذا za su fire kowa ya فمن فمن مؤخذ بيمينه ومن يأخذه بشماله هو الذي كربا ده دما هو الذي كربا ده هبو أقيم وأن يأخذه من وراء ظهره فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره da mai hagu da mai baya duka sun taɓe wanda ya karɓa da daliman ne kadai ya samu sauki walmusal ilal jannati Iwal, kuma mutum ya tuna da kuma makoma in aka ce a bar cikin kiyama a tafi aljanna ne ko kuma wuta lam yaghtarra bi hulmillahi alaihi mutum ba zai rudu da haƙurin da Allah madaukakin sarki yake da shi ba alama asi saboda saba Allah da yake kuma Allah ya kurne ya kyale shi faƙad ya kubuhu ala zirra Allah maɗaukacin sarki zai iya kama shi kwatsam yayin da ya gama ruduwa cikin ruɗi, Allah zai kama mutum fi ghirratin abi ma'ana yana cikin ruɗi, cikin rafkanwa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim ya kai dan adam me ya ruɗe ka daga ubangijinka baka bi shi ba allazi khalaqak wanda ya halicce ka wa kawwak ya daidaita halittan ka wa adala yayi ka daidai daidai fi ayi suratin ma sha'a rabbuk me ruɗe ka kuma Allah ya ce fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur kada ku bar rayuwar duniya ta ruɗe ku kar ku bar wannan marudin nan shekan kenan shi ma ya ruɗe ku shi yasa ibnu qayyim yake cewa kunnin min Duniya. ولا تكن من أبناء كن من أبناء الآخرة كن من أبناء الآخرة شيء كزمو اللاهرة ولا تكن من أبناء الدنيا كركزمو الدنيا فإن الولد يتبع الأم سبو ده شيء لا وش يكيبي لا وش يكيبي سبو ده كركزمو الدنيا كزمو اللاهرة yanzu zamaninmu ne za ka ji mutum yana ma alfahari ni dan duniya ne mutum zai faɗa to kada ka zama ɗan duniya ka yi ƙoƙari ka ga zama ɗan lahira shi yasa ake cewa idan an talamtar har bizadi min tuqa wa absarta yawm al-hashr man qad tazawwada nadimta ala an la takuna ka mithlihi wa annaka lan tarsud lima kana arsada idza anta lam tarhar bi zadi min tuqa idan ba ya kai lam tarhar baka tafi kabar duniya bi da guduri min tuqa na takawa ba wa abtarta yawm al-hashr kuma ranan hashr yawm al-hashr ranan kiyama bas abtarta baka ga ma kad tazawwada abinda kai guzurin shi ba nadimta to nadama ala la takuna ta yana ina ma baka ya maka me ana kasance kwatankwacin wanda ya da'a ga Allah wa annaka lam tarsud baka je kai farauta ba lima kana arsada na irin abin da ya kasance yana farautowa kai baka je ka <coughs> kai farauto ka farauto ayyukan alkhairi ba shi yasa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala yake cewa malama take cewa la ya tufu dam'ahu min hadal bait hawayen shi Umar ibn al-Abdulaziz baya bushewa idan an karanta wannan baitin wala khaira fi aish imri'in lam yakun lahu min Allah fi dari al-qarar la khaira babu al fi aish imri'in cikin rayuwar mutumin da lam yakun lahu min Allah ba shi da komai wato a gurin Allah fi daril qarari ranar tashin kiyama na Nasibu na rabo a ce ba shi da rabo kwata kwata a gaban Allah madaukakin sarki ranar tashin alqiyama ya Allah karka sa muna ciki Allah karka sa ba ma cikin bayinka da suka tabe ya Allah ka sa muna cikin bayinka da suka rabauta Allah ka gafarta mana kura mu abu na takwas da zai taimaka ma mutum wajen samun kuta daga sharrin zunubai wanda kuma na takwas ɗin nan shine na ƙarshe ma'arifatu samarati tarkil ma'asiya sanin ribar da ake ci don an bar zunubi wahiyar kasira malama ta ce kuma suna da yawa mina na farko alif malama ce ta yi amfani da huruful abjadiyya abadada na farko fadlullahi alal abdi falarar Allah akan bawa annahu idza hamma bi ma'siyatin thumma tarakaha lillah idan mutum ya yi niyyar aikata aikin sabo kuma fata ya bari don Allah yusabu ala tarki halaha, ta tsala ala tarkihi laha tarkuhu laha yusabu ala tarkuhu hulaha, Allah sai ya bashi dada don ya yayi yin sabo ya fata. لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم سبب حديث ذاك ثابت من صلى الله عليه وسلم man hamma bi hasanati falam ya'malha kutibat lahu hasanatan duk wanda yayi niyan yin aikin alkhairi bai samu ya aikata ba Allah zai rubuta mishi lada na ya aikata fa'in amilaha kutibat lahu ashara idan kuma ya aikata to za a bashi ninki goma ne wa man hamma bi sayyi'atin duk wanda kuma yayin niyan aikata mummunar aiki fa lam ya'malha amma bai samu ya aikata ba lam tuktab shay'a ba za a rubuta mishi zunubi ba fa'in amilaha idan kuma ya aikata kutubat lahu sayi'atan wahidata wahida in kuma ya aikata sai a rubuta mishi laifi daya zunubi daya da za a taro zunuban raka ta addu'a marba a aikin alkhairi sai aka ninka aikin sharri kuma sai aka bari mun koma arba wannan hadisi na akwai kusan kwacin irin hadisi hadisi na imam muslim ya rawaito harful ba abu na biyu nailul iwab min Allah mutum zai samu wato makwafi a gurin Allah madaukakin sarki in Allah ya dauke wani abu zai baka musanyar sa zai baka wani abu musanyar wannan da ya karbe duk abin da ka bari don Allah to Allah zai baka mafi alkhairi zai baka musanyar sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innaka lan tad'a shay'an lillah illa baddalaka Allah bihi ma huwa khairun laka minhu ba za ka taɓa barin wani abu don Allah ba face sai Allah madaukakin sarki ya sauya maka da wanda yafi wanda ka bari alkhairi a wani riwaya kuma innaka lan tad'a shay'an ittaqa'a wajhi wa ittaqa Allah ba za ka bar wani abu don tsoron Allah ba illa a'taka Allah khairan minhu face sai Allah madaukakin sarki ya baka wanda yafi shi alkhairi sai sa malamai ma suke da magana man taraka shay'an lillah wadahu Allah khairan min duk wanda ya bar wani abu don Allah mummuna to Allah madaukakin sarki sai ya sauya mishi da wanda ya fi shi alkhairi faman taraka shay'an tawahu nafsuhu awadahu Allah khairan minhu fi dunya wal akhirah duk wanda ya bar wani abu da rai shi yake so Allah madaukakin sarki zai bashi sauyin sa mafi alkhairin sa a duniya da lahira فمن ترك المعاصي فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها تكون دي برسا قن الله كما رأيش ناسو عوضه الله إيمانا في قلبي الله مؤكد تركي زي باش إيماني تكين زوج يرسا وسعة وسعة وانشراحا وبركة في رزقه الله ذي باشي يلوى وانشراحا دكما يلوى منهوشا وبركة في رزقه دكما البركة شن أرزقنسا وصحة في بدن في بدنه أباشي لا في عدن ذنبكنسا مع ماله مع ماله من ثواب لا alladhi la yuqaddaru ala wasfiha tare da kuma abin da yake da shi min sawabillahi na daga ladan Allah alladhi la yuqaddaru ala wasfihi wanda ba za a iya ba da wato siffar irin yawan ladan nan ba wannan magana ne na Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala a cikin al-qawaid al-fiqhiyya ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa wal iwadu adwa'un mukhtalifa yace wannan sakamako da Allah zai baka kala kala ne daban-daban wa ajallu ma yu'awwidahu bi ko yu'awwadahu bi mafi girman abin da Allah madaukakin sarki zai baka a makafin barin aikin sharri shine al'unsu billah Allah ya baka kwanciyar hankali nutsuwa da Allah wa mahabbati da kuma san Allah da zaka samu wa tumanina qalb da kuma samun kwanciyar hankali bihi da Allah wa kuwati da kuma samun karfi daga Allah madaukakin sarki wa nishadi da kuma samun nishadi in kana bauta ma Allah madaukakin sarki wa farhihi wa rida da kuma zaka samu farin ciki kana samun jin dadi yayin kana bautan Allah madaukakin sarki kuma ka samu yarda a gurin Allah madaukakin sarki haka mala ikawa cikin littafin alfawai a safa na ɗari da sittin wa tarku dhunuba shi kuma barin zunubi min asibabin wusul al a min asbabi wusul futuhat an rabbihi ta'ala kace alfawaid na ibn qayyim na ce wani siki ne shi na alƙawar ibn fiqhiyya na abdurrahman ibn nasir as-sa'di shine a a mujalladi na takwas ba shafi na 146 a cikin wato an zo a majmu'ar da aka hada littattafansa وترك الذنوب من أسباب وصول الفتوحات barin aikata sabo yana daga cikin sabubba da suke kai ga mutum ya samu biyu wala salama ibnu dinar salama ibnu dinar yake cewa idza azaba al abd ala tarki al afam atadkhul futuh idan bawa yayi dau azama na barin aikata sabo sai kofofin buɗe su zo mishi وإذا فتح الله سبحانه على عبده من خزائن رحمته إذا كما الله مدوكتين سركي يبوطا وباورسا قوفو بالرحمنسا فيالي فوزه وسعادته تكاي كيما ماكنا ربوتورسا da kuma dacewarsa da samun sa'adarsa Allah muna roƙonka ka ba mu sa'ada ranar tashin alkiyama malama yace harful jin malama tace harful jin خزائن شنو تسكا تسكوتي كي الله خزائن تسكوتي كي اما عندهم خزائن رحمة ربك ام هم المسيطرون هكذا يقول القرآن بقى أن ترك المعصية معصية لم يبني ذنوبي صلاح للعبد في دنياه وأخراه وتو جاروان الجباوة gyaruwar duniyarsa ne da kuma lahirarsa ibn al-qayyim yake cewa law lam yakun fi tarki dhunubi wal ma'asi illa hifz al da ake ba komai cikin barin zunubai da ayyukan sabo sai Allah zai kare maka mutuncinka wa mahabbatul khalq da kuma samun bayi soka wa salahin ma'ash da kuma gyaruwar rayuwarka ta duniya wa rahatul badar da kuma samun hutu a gangan jikinka wa kuwatul qalb da samun karfu karfafa da karfi a cikin zuciyarka wa na'imul qalb da samun ni'ima a cikin zuciyarka wal amnu min makhawifil fusaq wal fujjar da kuma samun aminci daga irin ababen da ke tsoratar da ragara da fajirai da fasikai yanzu duk yan wiwi hankalinsu a tashe yake idan suka ga ɗan sanda ko suka ga musamman ba musamman ma'aikacin ɗan ndma e. duk wani dila mai sai da kayan maye da mai sha wata rana bai fi kwana biyar ba lai wani ha hannu ya sa a aljuhun shi sai ya ji ciyawa ciyawa iya fito da aljuhun sai ya ga kasan ragowar ya san wiwi ne ya sa aljuhun sai ta zube na je shago ne sayan abu iya gani sai ya sa a baki shi ta na zuwa da ɗan LDLDA fafa labari za ta canja to kai da baka sha ɗan ɗan LDLDA ya tare ka hankalin kama yana tashi in ya ce zo zai caje ka za ka razana ko kuma suna zaune ne a gidan karuwai sai aka ga motar 'yan sanda ta yi faki ko ba gunsu aka zo ba aiko za ka biyan da ake ketare a tanga ku wakilatin hammi wal ghammi wal hazan za ka ga mutum yana da karancin baƙin ciki da damuwa da kunci da damuwa wa sauran nurul qalb kuma zai samu kariyar hasken zuciya an tudbijahu zulmatul ma'asiya zai zama wato zuhun sako baya kashe wannan hasken da yake cikin wato zuciya A sawl shi daga shi yasa ake idan idan sanahu ai idan ya kare ya katange shi wa husul makhraj lahu mimma baba ala al-fussat sujjar kuma zai samu mafita daga duk abin da ya kuntata mafasikai da fajirai wa taysiru rizq alaihi min haythu la yahtasib kuma zai samu saukin arziki arziki za su na zuwa masa ta kofofin da baya tsammani ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وتسهيل الطاعة عليه أيكن طاعة ذي مرسوكي wanda ya saba karatu in za a zauna ya karatu awa uku awa biyar shi ba zai shiga damuwa ba amma yanzu yadda muka yi karatu minti arba'in da wani abu wani in yazo ya zauna minti arba'in din nan ya yi hamma ɗari uku wani kai shi ya fara ciwo ya fara jin bacci وتيسير العلم ilimi zai sauƙaƙa masa wasu sana'ul husni kuma zai samu kyakkyawar yabo cikin mutane wa kafaratu du'a ila kuma za a yawaita yi mar addu'a yanzu ka ga malam Jafar Allah ya mishi rahama ga aya an daga ayoyin Allah madaukakin sarki shaw Ahmad Bamba to har makiyin shi lokacin yana raye da ya mutu yayi bakin cikin mutunci me ya jawo mar zama na kwarai Allah ka samu ba mu zama na kwarai Allah ka ba mu kama da nasu wa kasaratu du'a ila za a yawaita yi mar addu'a wal halawati allati yaktasibuha wajha da kuma irin jin daɗi da ganin sukan shi yake janyowa akwai wani da jiya shekaran jiya da daddare muke ya yace mun malam na ka tabbata Bashir Aliyu a Legas yake da zama daga Legas ya zo Kano ya ga Dr. Bashir muna cajin muka bamu ya kira ne video call murna kaman kasa ta bude ya shiga don murna ya ga Dr. Bashir a Aliyu ya ce mun wallahi duniya shi ya cika daga jin daɗi ya ga fuskan salihin bawa Allah ka samu samu irin nasu ko sama da nasu Allah ka samu fi ibnu taymiya Eh, wallahi wallahi abu na Allah ai abun Allah muka nema hmm? abun Allah muka nema abu ne bai kamar wuya ba amma amma amma wa ma huwa ala Allah bi aziz wa huwa ala Allah bi aziz hmm? wal mahabati allati tulqa lahu fi qulubin nas da kuma kwarjini da Allah zai sani shi a zuciyar mutane ko wannan mutumin kirki ne in mutum yana aikata ba daidai ba ba zai zake ka ba ba zai zage ka ba mun baka so ya ganka a wannan yanayi hmm? wa qurbil mala'ika min da kuma samun kusancin mala'iku wa bu'di shayatin al-insi wal jinni min da kuma ne santar wa sur'ati ijabati ad-du'a da kuma sau gaggawan samun amsa addu'a a wurin Allah madaukakin sarki wa zawalil wahshati allati bainahu wa bain da kuma fitar da wannan kiyayya fushi da ke tsakanin bawa da Allah idan baya bin Allah وعدم خوفه وقربه وقرب الملائكة منه لكم كسنش الملائكة غريش وبعد الشياطين الإنس والجن منه لكم إن الشيطان متعلق الجنود ذات يسنشيش وعدم خوفه من الموت لكم إن ذي مبايع ورمتوى بل يفرح به بقدومه على ربه بل زي ما جدات متواني سبو دين ذي كسنته أبنجدين شيء ولقائه له لكم إن ذي حدود أبنجين شي ومصيره له إليه لكم إن ذي قوم ذوق أبنجين شي وحصول محبة الله له لكم سام soyayyar Allah wa iqbalihi alaihi da kuma fuskantar Allah fuskantar da Allah zai mar wa farhi bi taubati da kuma inda Allah zai farki da tubarsa wa hadhihi ba'du athar tilk ma'asi fi dunya mala wannan dukka wasu ne daga cikin wato kyakkyawan tasiri da barin zunubi ne baka a duniya faiza ma ta talabatu malaikatu bil mushra min rabbih bil janna in ya mutu kuma malaiku da su kance shi da tarfe shi suna masu marbishara da aljanna wa bi annahu la khawfun wala hazan da kuma cewa baya bakin ciki ba damuwa tare da shi wa yantaqilu min kabid dunya wa dhiqiha ila rabbatin min riyadil janna kuma zai tashi daga wato wahalar duniya da ƙuncinta ya koma dausayi daga cikin dausayoyin aljanna yula'abu fiha ila yana shan ni'ima a cikin ta daga ranar da ya mutu aka kai shi kabari har zuwa tashin alqiyama fa idza kana yawmul qiyamati kana an-nasu fil harri wal 'araq ranar tashin kiyama mutane da su kasance cikin tsananin zafin rana saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa za a kusanto da rana tubni sham za a kusanto da rana kusa da kwakwalan bayi miqdaru min rawi yake cewa wallahi bai sani ba ana nufin milul matasa ko milul makhala mil na bulaguro na tafiya na tazarar hanya ko kuma mil na karan mutane suna ar suna cikin guri akwai wanda gumunsa daidai idon kafa akwai wanda ya kawo gwiwa akwai wanda ya kawo kwankwaso akwai wanda ma ya kawo har kirjinsa wani ma ya malumi a cikin gumunsa saboda yawan zunubin bawa yawan gumunsa Allah ka saba mu da gumi kwata-kwata ranar a wannan ranar ba rana mutum baya rana baya gumi wa huwa fi zillil arsh yana karkashin al'arshin Allah subhanahu wata'ala fa idan sarafu min bayni yaday la idan kuma aka watsi aka bar gaban Allah madaukakin sarki akhadha bihi zatu yamin ma awliya'ihi almuttaqin mala'iku da suke damun Allah sai su damke shi sai aka wato sai aka yabi ta dama yabi ta dama ya wuce wato tare da waliyan Allah masu taqawa fa idan sarafu mutaqi wa hizbihi almuflihin da kuma tawargar Allah almuflihin wa an daskarbauta وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wannan kuma falalar Allah ne wanda yake bawa wanda ya ga dama allahu wasi'un alim lalle Allah kuma mai yalwar ilimi ne ya Allah Allah mai yalwar sani ne ni dai I lost track of number number na alkhairai da barin zunubi yake jawowa ya Allah ka azurta mu da su malama ta ce abu na ƙarshe dalil aljaza'ul hasan min Allah kyakkyawar sakamako da mutum zai samu a gurin Allah ba Allah madaukakin sarki ke cewa wani man khafa maqama rabbih jannatan wasu malamai su wato duk wanda ya ji tsoron haɗuwa da ubangijinsa ya girman Allah bai saba masa ba yana da jannatan yana da aljannatu guda biyu wasu malamai suka ce dukkanin mutum da wadda da ya nuna yana da gida a aljanna yana da gida a wuta shi yasa idan an kwantar da bawa a kabari idan na kwarai ne za a nuna mar gidansa na wuta a ce ka ga gidanka na wuta da baka bi Allah ba da nan za a kai ka sai a nuna mar gidan shi na aljanna a ce tun da ka shiga aljanna to ga gidan da za a ba mun gane ku wanda kuma bawa ne mummunar bawa da bai abin da ya dace ba za a nuna mishi gidan shi na aljanna da kayan morewa sai a ce da ka bi Allah da ga gidanka amma kin bin Allah da kai sai a nuna mishi gidan wuta a ce to kai anan da ka boka ka zauna Allah ya rufa mana saboda haka wato shi mu'mini idan ya zo za a haɗa aljannansa da na wannan kafiri da bibi Allah ba sai a haɗa masa sai ya samu jannata ne sai ya samu guda biyu ai a suran a can gaba ma Allah ya ce wa min dunihi ma jannata ne 2 plus 2 4 sai sa aljannatai za mu shiga malam ba aljanna ba insha Allah Allah ban sani ba eh tambaya na yi malam buwa za ka fita daga gidan nan ne ka shiga gidan nan wallahi ban sani ba amma dai na san aljanna da dadi ko ma yayi ne dai in an shiga aljanna dai ba a fita saboda haka ko gida kudu zai zama ina da shi ko wanne da mata 700 bakwai in shiga nan in huta in shiga can in huta ko wannan ma ba damuwa hmm, ko a compound ɗaya ne amma bangare hudu shi ma ba damuwa eh, eh, zan yi manajin na haka ba matsala insha Allah <laughs> eh, aljanna yake magana eh قال مجاهد مجاهد ابن جبر yake cewa huwa rajulu yace ai wani mutum ne wanda yuridu an yuzniba yana son yayi zunubi فيذكر مقام ربه سيتنا جرمان الله مدوكاكين سركي فيدع الذنب سيفاس عيكة ونن ذنبي شيني يكي سامن جنتان والمراد بقوله جنتان ma'anar da ake abin da ake nufi da fadin Allah madaukakin sarki jannatan kamar yadda Imam Sa'adi ya faɗa a Tafsirul Karimir Rahman yake cewa ihdal jannatai jazaa'un ala tarkil manhiyat dai aljannar sakamako ne da za a ba wa bawa saboda ya bar aikin sabo wal ukhra ala fi'l ta'at dai aljannar kuma saboda bawa ya aikata aikin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya aikata na ila hada da Idan dan Allah ya kai mu karatunmu na gobe laraba insha Allah sai mu shiga al sun dhunub al sun kamar yadda shekul Islam ya kawo wanda ba za mu yi bayanansu ba to sai mu dauke su ɗaiɗai kamar yadda malama ta yi sharhan su insha Allah daidai da muka faɗa wannan karatu Allah ya sa mu tarayya cikin lada kure kuma ko sun tudin harshe Allah ya gafarta mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh